الذي خلقني فهو يهدين wanda ya halicce ni kuma shine yake shiryar da ni zuwa ga alheran duniya da lahira